تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ول علينا مسلمينا ولا تول علينا كافرين ول علينا أمناءنا ولا تول علينا خائنينا ول علينا أهل استقامتنا ولا تول علينا فاسقينا ول علينا مؤمنينا ولا تول علينا منافقينا ول علينا صادقينا ولا تول علينا كاذبينا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسلمي القرآن من mai girma ƙyanƙyashe injiniyoyi masana karatun alkur'ani mai girma kuma karatun ba karatu zalla ba ya zama an masa turki an masa farau-farau da tarbiyya ta musulunci wanda a wannan rana ake bikin yaya ɗalibai karo na biyu waɗanda suka samu daman kammala haddar alkur'ani mai girma ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka manyan baƙi da kuka halarci taro na alkur'ani mai girma kuka yi wa taron kwalliya kuka nuna wa musulunci gata kuka nuna musulunci yana da kurjini a daidai lokacin da da dama daga cikin al'umma suna ƙara samun ɗaukaka ta duniya suna ƙara nisanta musulunci Allah maɗaukin sarki ya cusa muku ƙaunar islam kuka samu kanku a wannan wuri muna taya ku murna kuma muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya ƙara ɗaukaka ku ku ƙara taimaka wannan addini wato lokacin da yara ɗalibai na wannan makaranta suke karatun alƙur'ani mai girma Allah ya gani zuciyata ta cika da farin ciki kwarai da gaske ba don komai ba sai saboda na san wahalar da ke cikin karantar da yaro alkur'ani mai girma wannan ya nuna maluma na wannan makaranta sun nuna ƙwazo da cijewa da jajircewa wato sun cancanci a musu yabo da jinjina kamar yadda shugaban taro ya yi kuma kamar yadda ya faɗa rabonku yana wajen Allah ladarku tana wajen Allah ku ta yi kada ku daina kuma duk da haka muna addu'a Allah ya ta. a ɗan turo muku wata ‘yan boca daga wajen Ubangiji wacce za ku fara sa hannu ku karɓa tun daga nan duniya kamin ku samu babba a lahira. Ya ku bayin Allah, dusan da ake magana akan ilimi babban magana ce, balle a ce ilimi na Alƙur'ani mai girma. Babu gata da ake nuna wa a duniya kama a bashi nagartaccen ilimi. Kuma ilimin ya zama ilimi na addini yana jagoranci. akwai kuskure da yake faruwa a wajen iyaye shi ne yi wa ilimin addini rikon sako-sako ka samu uba ba ruwansa ɗansa ya yi karatun addini ko bai ba shi ba matsala ba ce shi kawai iya tunaninsa yaron ya yi zunzurutun karatun boko ya yi boko da bokoko ya samu babbar kujera ya rinka samu kuri yana kawo mashi iya tunaninsa kawai nan ya tsaya to duk lokacin da ka ɗura wa yaro boko zalla a kwakwalwarsa ba ka mata farau-farau ka mata sirki da ilimin addini ba to ina tabbatar maka da cewa duniyar ko ya same ta kai baka cikin waɗanda za su ci moriyarta dan bai san Allah ba bai san Islam ba balle ya san matsayinka na uba ya gane haƙoƙin da Allah ya ɗora masa a matsayinka na uba da ya zama wajibi ya baka bai san wannan ba ƙarshe daga sanda aka ce ya yi aure babu ruwan shi da kai dama bahaushe ya ce da ka haifi dan boko ƙara ka haifa masa mata saboda ƙa'idar dan boko in dai ya sha ta zalla ba sunna to masu cin moriyar dukiyarsa in ba sa'a ba sai ka samu gidan amarya su ne kaɗai ke cin moriyar dukiyar matar shi ta hi uwar shi daraja a wajen shi da kimantawa surukinsa ya fi mahaifin shi daraja ƙannan matarsa sun fi ƙannan shi yayun matarsa sun fi yayun shi ba wai ina nufin idan Allah ya baka wadata karka taimaki dangin matarka ba a'a yana daga alama mutumin kirki a samu kana mutunta surukanka kana taimaka musu kana tallafa musu alama ce ta kai mutumin kirki ne amma abin da nake nufi matarka bata kai uwarka daraja a musulunci da matsayi ba baban matarka bai kai babanka matsayi a musulunci ba akwai wata hadisa da ta faru da take da kona zuciya wai dan kasuwa ne ya je kasuwa sai Allah ya sa kasuwa ta kyau ya ga wasu kuɗaɗe sun shigo sai ya ga ya kamata ya tsaraba idan zai dawo gida sai ya samu su dakwalan kaji rusa rusa ya tsaya ya bayar aka gyara aka gasa dan kada su huce sai sai sabuwar kula sai ya saka a ciki ya rufe wai matar shi tana son cin kaza da dumi wannan matar sai ta dawa da ya matsa gaba sai ya ga wata tsohuwa tana sai da rogo da ya taba rogon sai ji rogon da taushi sai ta aiko rogon nan da taushi zai dace da baba sai sai ya uwarsa rogo to kusa wani abun ban mamaki ya makar bai dawo gida da wuri ba da ya zo sai ya fara bi ta wajen tsohuwa ya kai mata rogo yana cewa assalamu alaikum sai ga ta yi zumbur ta buɗe kofa ta fito da hijabi a kanta da sharbi a hannunta ya ce baba lafiya har yanzu baki barci ba ta ce haba ɗana ina ni ina iya yin bacci kana kasuwa lokacin ka ya wuce baka dawo ba ya bacci zai ɗauki na. ina zaune ina wurdi ina yi wa annabi salati ina roƙon Allah ya kare kai dawo min da lafiya yanzu tun da Allah ya dawo da kai to yanzu kan bacci zai iya ɗauka ta sai miƙa mata rogo ya ce to ga rogo na sayo miki ta ce Allah sarki bayan wahalar kasuwan nan kuma hada ne aka mana na gode Allah ya saka da alkhairi ta karba hannu biyu ta shiga daga ciki ya kama hanya sai wuce dakin hajiya zai kai mata kaji ya je samu matsiya ya ta kulle daki tana kirgan bacci ta sake AC ta yi baje baje ta babbaje akan garo bacci take diba ya mutu ko ya dawo wannan ya rage nashi ya rinka dukan kofa yana naushin kofa yana yin kofa kaba kai karshe har sai da ya rasa inda zai sa kansa a duniya ya samu kusan awa ɗaya tsaye kofar tuko tukuna bata bude ba can da ƙyar ta taso ta bude tana kallonsa sai ta masa tsaki sai ta juya ya ce ah ya na dawo daga kasuwa kuma ko maraba ba za abin ba ta ce kai saurara ka ji ni irin wannan rashin hankalin ka daina mun shi billahi lazi ni ko a gidan mun ina bacci ba wanda ya sai tsinka mun bacci na in ka san ba za ka dawo da wuri ba ka kwana can ni ban ce dole sai ka dawo ba to na me billahi lazi ba da ni ba gada a hurumi kawai ta juya ta rabu da shi a tsakar ɗaki ya yi shiru ya ce to gagaji na so miki ta ce aje tan ta fada kan gado ta juya masa baya ta kari uku da soke ta jabar ta ci gaba da bacin da aka bashi tsaye da kulan gaji a hannu yana tunanin ya kwara matsiya ce a kan koya ya gabata yi matsala ce wannan ko ba matsala ba ce kenan ɗa yakan san kimar iyayen ne idan ya san ne idan ya san addini yanzu a maganar da nake yi mun samu ɗan majalisa da babansa ya je abuja yana so ya ganshi kwanansa uku bai ganshi ba kwana uku yana gida sai dai matar ta buga masa ta ce honorable baba fa har yanzu yana nan ta ce to ai shi baba na faɗa masa abuja nan ba wurin zuwansa bane to me ya kawo shi ya zauna can ƙauye mana in na samu dama ai zan zo ni abubuwa su mun yawa special assignments engagements now i am tied up tied up sai ka shiga kabari zaka san tied up wai ubansa kwana uku abuja yana so ya ganshi bai ganshi ba wanda da surukinsa ne ya zo wato babban supermarket da ake da shi abuja nan zai je ya dirka a ɗebo faro a ɗebo can juice a ɗebo lakasira a ɗebo miss fruta a ɗebo five alive da cibita da don simon da da idan an yake an ce lafiya ya ce ai special day my honorable ilo has arrived wai illo din ba ya zama honorable to abin da yake faruwa idan kuna so ƴaƴanku su kimanta ku kuna so duniyar da kuke hangen za su samu ku ci moriyarta rule number one shi ne zama kun koya musu addini a lokacin ne za su san kimarku a lokacin ne za su san darajarku yana da bakin ciki kwarai da gaske idan aka buɗe private school ta boko a cikin garin bauchi sai ka ji an sa kuɗi ana biya a tam naira dubu goma sha biyar a tam naira dubu ishirin a tam naira dubu talatin amma saboda gadara makarantar ma ba a daka kai kuɗin makarantar ba sai dai a ce ka karɓi tela ka je ka biya a banki ka kawo makaranta tela amma za a ga uba ya dakatar da harkokinsa gaba ɗaya. ya kama hanya ya je ya karɓo, ya je ya biya sai ya kammala da wannan sai ya kwanta duk tam sai ya yi wa yaron sabon uniform set biyu ko set uku ya tana da motar da za ta kai su duk matar da ta kuskura ta aiki yaro lokacin da yaron zai tafi makarantar boko za ta ga bala'i a cikin gida akwai wanda talabijin ya samu yaran suna kallo suka makara ya dauki talabijin din ya zo tsakar gida ya rusa shi da kasa idan talabijin zai kawo ƴaƴansa su makara makarantar boko za a fasa shi amma lokacin da za su je makarantar islamiyya wannan ba damuwarsa bane suna da uniform ba su da uniform ba damuwarsa bane an kira PTA meeting na iyayen yara yara a gaya za a inganta makaranta ya qur'ani gata ba ajandarsa ne kuɗin makaranta sai ya ga dama ya biya in yi magana ce to ilimin addini ai abin da ake biyan kamar sadaka ne an ce ba ta kaɗan ba ta yawa kaji ɗan wuta wa ya gaya maka sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa wa ya faɗa maka cewa ai ƴaƴanka wa aka ɗora ya tarbiyyance su wa ka ɗora ya karantar da su wa aka ce ya dauki matakin ilmantar da yayan sadini ana ramma hakkin waye wayannan Allah ya ce ya ayu ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله ما دوكي سركي يا أيها الذين آمنوا يا كودة سكي إيماني قو أنفسكم وأهليكم نارا ku kare iyalanku ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga shiga wata inji Allah madaukin sarki Wutan ba irin ta duniya ba ce Allah ya ce wa qudu hannasu wal hijara makamashin wannan wuta shine mutane da duwatsu kamar yadda ake sa karbami da itace da kananzir a hura ta duniya ta lahira kuma mutane da duwatsu ake sawa a hura ta Allah ya ce alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru a wannan wuta in an sa ‘yan wuta ba za a basu haka kawai ba akwai mala'iku gandurobobi waɗanda su ne masu lura da ‘yan wuta suke ke ɗaukan ɗauyin azabtar da ‘yan wuta Allah ya ce ya halice su ga su da ƙarfin bala'i ga su da kaushin fushi ba sa murmushi ba sa fara'a ba rahama ko tausayi a zuciyarsu ba san da suke jin sanyi a ransu sai sun samu dan wuta suna babbaka shi sun hada masa azaba an hada masa bala'i sama da ƙasa ya rasa inda zai sa kansa a lokacin ne suke jin sanyi a ransu kamar rana ta da ta da ke ka samu ruwan sanyi mai kyau kana sha alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'asuna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah a duk lokacin da Allah madaukin sarki ya umurce su wa yaf'aluna ma yu'marun sannan suna aikata dukkan abin da Allah madaukin sarki ya umurce su kai aka dorawa ka tarbiyantar da danka kai aka dorawa ka ilmantar da danka malami kasa ya ba harkokin shi yana da iyalai yana da mata yana da yaya muka kawo shi muka tsare shi muka tara masa yara muka ce ya karantar da su ya tsare mana mu kuma wannan na ofis neman kuɗi wannan na kasuwa neman kuɗi wancan na ina ne neman kuɗi kuma ba za mu iya biyan kuɗin makaranta da za a biya malamin nan albashi da zai rufa wa kansa asiri ya rufa wa iyalansa asiri yayan naku da suke neman ilimi su gane ilimin yana da kima yana da daraja faɗa min yadda yayanku za su yi sha'awar karatun alkur'ani mai girma su ga makarantar qur'anin da ke cikin jihar talauci su ne a cikin wahala su ne cikin tsanani su ne ashe asa gabara su ne ba su iya sa riga mai kyau sai an ba su su ne ba su iya sa hula mai kyau sai an ba su su ne hannun rigar su ba lin su ne ba su iya cefane su ne suke zuwa awon masara suna layi su ne ake ganin su cikin ka faɗa min yadda ɗanka zai yi sha'awan karatun alkur'ani mai girma wai bari in tambaye ku me yasa ake ta competition a wajen karatun boko da neman sa ba an ga ana samun kuri a wurin bane ba an ga mutane sun yi sun dawo suna shiga manyan motoci bane ba an ga mutane sun yi sun dawo suna sa manyan riguna bane ashe idan kuna so ƴaƴanku su yi sha'awan karatun addini kuna so ƴaƴanku su yi sha'awan ilimin addini sai kun mutunta malaman addini sai kun karrama malaman addini yaushe za a ce malamin da ke karantar da alkur'ani a makaranta shi ne in ya tashi neman aure a gari kowa zai bashi da an cewa ke neman ta a ce rama kallahu a ce to fa amma malam da karambani yanzu ina shi ina ita to ya zai ya rike ta me ya aikin shi za mu sai da akuya ta dawo tana ci mana danga sai ka ji an fara ɗauko wani karin magana banza da wasu an fara wulakanta shi suwa suka jawo addinin mu wannan kaskanci suwa suka jawo ma addini mu wannan wulakanci ba kowa ba mu muka jawo kanmu da kanmu kuma sai mun gyara da Allah bari in tambaye ku ku zagaye Najeriya gaba daya ku nuna man pastor da kuka taba ganin ya tafi kasuwa zai auri masara akwai shi ku zagaye Najeriya gaba daya ku faɗa min pastor da kuka taba ganin ya shiga cikin gari yana neman gidan haya ina yake kenan idan kuna so ilimin addini yayi daraja ƴaƴanku su yi sha'awar karatu to ka'ida ta farko ku yadda za ku iya cire dukiyoyinku za ku iya cire kuɗaɗenku a ga irin waɗannan makarantu an ba su gata to a lokacin ne za a cusa wa yaro tarbiyya a cusa masa san Allah a lokacin ne yaron duk abin da ya samu a duniya zai tuno da haƙƙin da mahaifinsa Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa in ba haka ba a matsayinka na kai da ka haife shi karuwarsa sai ta fi ka daraja a wajensa ban mantawa mun samu wani ciyaman na lokal gamma karuwarsa ta buƙaci ya bata kuɗi dubu arba'in tun dubu arba'in tana da daraja tana so za ta bada da furniture ɗinta a gyara mata ya ce ki zo ƙarshen wata ki karɓa ƙarshen wata ta zo ce to an samu matsala kin ga ga join account ga menene menene an yanke waye an yanke waye jiran ya samu matsala kuma banki sun shiga COT menene ya mata surutu ya ce amma ga dubu ashirin ki yi haƙuri in Allah ya kai mu wata mai zuwa zan baki sauran dubu ashirin ne ba ta bar wurin ba sai da ta zage shi ta wuce ta samu abokinsa ka san abin da honorable ya mun a wai ya mu alƙawarin dubu arba'in yanzu wai na zo ya ban dubu ashirin wai dubu ashirin sai next month ya ce honorable ya ce ya ce miƙo min dubu ashirin ta miƙo masa ya ce bai isa ba sai ya cika sauran dubu ashirin ne ya yana cikin kilik mu zai ba mu kunya ai wannan sakar shi ne ai wannan zuban mana da kilas ne je ki daga baya ki dawo ta kama hanya ta tafi tana tafiya sai kira wani yaro ya ce kai eh, ka san ƙauye kaza ya ce eh ya ce ga dubu ashirin kai wa uban honorable uban sai yana ƙauye je ka kai masa tunda an ba karo sa dubu ashirin ba ta so kai tsoho shi yana so tsoho yana zaune sai ga yaro ya zo baya an gaisa yaya ɗanka ya aiko ne daga gari me ya faru kudi ya ce in kawo maka sai aka mika tsoho ne da bas ya bude irin yan naira ashirin ashirin ta daɗin nan mai kwarjini da barazana dubu ashirin tsoho da ya ga dubu ashirin tun da ya zo duniya bai taba ganin dubu ashirin ba ya ce yanzu wane ya ce a kawo mun ya ce ya ce allahu akabar allahu akabar rabar da na gawa ne da ido na hannu manta ina ta kuka ina cewa ya rabu da mu ashe yana can yana mar tattali kawai sai da tijo ya fashe da kuka bai taba ganin dubu ashirin a rayuwarsa ba kuɗin da ya ba karuwarsa ta rera kuɗin sun sa baban shi kuka da Allah wannan ko kai aka ba takarda da biro aka ce kai list din an wuta ba za ka sa sunan shi a ciki ba ai top on the list ma ya kamata ka saka shi ya ku iyaye magabata ba ta sakaci da ilimin ƴaƴansu wannan yasa aka kalli ƴaƴan magabata zaka ga mafi yawan su suna yara ƙanana suke haddace alqur'ani mai girma abdullahi dan abbas ya haddace qur'ani mai girma yana da shekara goma ko shekara goma sha ɗaya a duniya yana cewa annabi bai bar duniya ba hatta jama'atu tanzil sai da na haddace alqur'ani mai girma daga bakar zuwa nasi an yi sabani annabi ya rasu yana da shekara goma ne ko yana da shekara sha ɗaya wannan ya nuna da ya samu ƙur'anin a ajane watakila tun yana shekara bakwai ko takwas zai iya haddacewa da dama daga cikinsu za ka ga suna haddace alkur'ani mai girma wasu suna shekara takwas a duniya suke haddace alkur'ani mai girma kamar irin su imamu na shafi kamar irin su hafizul iraki suna yan shekara takwas wasu na haddace ƙurani mai girma suna yan shekara bakwai a duniya kamar irin su ahmadu bin hanbal kai yayin magabata akwai wanda suka haddace alkur'ani mai girma suna da shekara biyar a duniya hatta mata da ke cikinsu suna ƙanana suke haddace Alƙur'ani mai girma irin su wato ainihin wato hafsat wato wato ainihin ummu darda tana karama ta haddace alqur'ani mai girma irin su hafsat bintu sirin ƙanwar muhammad ibnu sirin ce babban malamin nan masanin ilimin addini hafsat tana yar karama ta haddace Alƙur'ani mai girma duk karatun ibnu sirin in an zo mata tambaya akan matsala ta Alƙur'ani sai je ku je ku samu hafsar ku tambaye ta ya take karantawa ya yadda a fagen Alƙur'ani mai girma ya mata saranda ba ta wasa da karatun Alƙur'ani mai girma saboda daraja da ƙima da take ciki fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin min at-taj wal hula fama zannukum bin najli inda jazaihi ulai أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى خلاف بها جاء القرآن مفصلا shehu malami shadibi yake cewa ya kai makarantun alkur'ani mai girma wanda ka rike shi gangam kake girmama shi kake mutunta qur'ani kana kambama shi ce albishirinka ka ce goro mahaifinka da mahaifiyarka in kiyama ta tsaya Allah zai sa a kira mahaifin qur'ani da wato mahaifin makarantun qur'ani da mahaifiyar makarantun qur'ani bayan an yi general assembly na mutanen duniya gaba daya sai Allah maɗaukin sarki ya sa a mutu musu wata karramawa a gaban taron duniya a kawo alkyabba ta haske tana ƙyalƙyali a sa wa mahaifi da mahaifiyar makarantar alkur'ani mai girma alkyabba saboda haskenta da za a kawo ta duniya hasken rana da hasken wata zai iya dishewa sai a ɗauko wani kambe na zinari a ɗora musu a ka wani zinari daga aljanna yana ƙyalƙyali yana walƙiya wai me yasa saboda ƴaƴansu sun haddace alkur'ani mai girma shi fa baban alarama ne ba shine alarama ba ko shine alarama ba shi ya haddar ba ko shi ya haddar waye haddar dan shi albarkacin kaza kadangaru guda biyu ba kadangare ɗaya ba kadangaru guda biyu suka sha me suka sha ruwan kasko saboda kawai sun karanta dan ya karanta alqur'ani mai girma sai sai to in wannan shine sakamakon baban makarancin ƙur'ani mai girma in shine sakamakon mahaifi da mahaifiyar alarama fama zannukum bin najil inda jazaihi to shi dan wanda shi ya haddar to shi ko menene sakamakonsa. shi ɗan da aka ci albarkacinsa to shi ko menene sakamakonsa a wajen Allah ya ce ula'ika wahi wa safwatul mala waɗannan wato su ne mutanen Allah ahalul qur'an wahi wa kafatuhu su ne zaɓaɓu su ne na musamman a wajen Allah maɗaukakin sarki wannan yana nuna kima da daraja da take cikin neman ilimi ya ku ɗalibai yanzu yadda mutane duniya ta ɗabe su gaba ɗaya ya sa yara da dama sha'awan ƙur'ani bai ba su sha'awa neman ilimin addini bai ba su sha'awa babban tunanin su ya za a nemo duniya ya za a nemo a wato ainihin a tara ta ku saurara ku ji wallahi kuɗi ba su kai ilimi kima da daraja a wajen Allah ba haka ne ko ba haka bane malamai suka ce kima ta ilimi tana gaba da kima ta kuɗi me dalilin su suka ce dalili na farko ilimi duk wanda ya nema zai samu amma kuɗi kana iya nema ka rasa haka ne ko ba haka bane yanzu a garin Bauchi na akwai tun kana karami yake zuwa kasuwar ƙauye ya je kelebe ya je bara haka ne ko ba haka bane duk kasuwar kauye duk rokar da ka sani da mai rai da wacce ta mutu duk ya taba hawa an ce yana da shi kasuwar kauye ne ba me kuma har yanzu yana da tsiya tsiya da kare yake ce fare haka ne ko ba haka bane ina so a cikin garin Bauchi ka nuna min wanda ka san shi tun yana karamin ilimi yake nema har yanzu ya girma kuma yana nan jahili bai samu ba akwai shi kenan kuɗi ba su da tabbas kana iya nema ka rasa ka samu mutum ya yi dillalin tumaki ya sai da gwanjo ya yi ɗanyen kaya ya yi ɗan atamfa ya yi tallar shadda ya koma layi yan katan an ce ana samun kuɗi a taki ya fada an ce kuɗi sai black market ya fada amma duk da haka kuɗin ba su samu ba an ce sun kana son kuɗi shiga siyasa ya shiga duk siyasa da ya fada sai Allah ya kada ta yana nan tsiya tsiya in ya fada mai cimma sai ya zama wayanda duniya ke hannunsu ba su san da zaman shi ba yana nan da tsiya tsiya bai tara ba amma ilimi duk wanda ya nema akwai gwargwadon abin da Allah madaukin sarki zai bashi da wannan malamai suka ce ilimi yana gaba da mai yana gaba da kuɗi dalilin su na biyu suka ce wato kuɗi idan kana da su kai zaka tsare su amma ilimi in kana da shi ilimin ne zai tsare ka haka ne shi yasa duk gidan da kaga an yi katuwar katanga kaga katanga kamar daga ƙasa ta tsiro ta tashi cikin sararin samaniya an kawo fasassun kwalabe da kusoshi da wata waya mai reza reza ga turɗa turɗan masu gadi to akwai kuɗi a gida haka da ko haka bane yanzu ana rama akwai kirrakar da masu gadi a gidanka da security wa to kurari ne a cikin gidan za ka iya diba ga fili mai doki kenan kudi in kana da su wa zai tsare su kai za ka tsare su saboda haka suke wahalar da mai su ilimi kuma in kana da shi wa zai tsare shi ilimin ne zai tsare ka shi yasa idan malami ya bambar ma ko ya kasasa ba sai ka ji an ce sai ka ce ba malami ba me yasa ake cewa sai ka ce ba malami ba ana ganin ilimin ya kamata ya tsare shi ya zama na ya hana shi ya aikata babbarmar da ya aikata malamai suka ce dalili na gaba da kuɗi yake gaba da ilimi shine siffar wato ilimi yake gaba da kuɗi shine siffar ilimi siffa ce ta Allah siffa ce ta annabawa siffa ce ta mala'ikun Allah madaukakin sarki siffa ce ta duk mutanen kirki inda ka same su a duniya ana ramma ni na san kai shaida ne ilimi siffa ce ta Allah wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa me suka ce قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ماشي قال إني أعلم ما لا تعلمون تذكر وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني أهم. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر آية تبا قال إني أعلم ولن يتي إني أعلم mu Allah ko kenan siffa ce ta Allah ilimi ko ba siffa ce ta Allah ba innaka antal alimul hakim wane ne alimu a cikin wannan ayar ba Allah madaukakin sarki ba kenan ilimi siffa ce ta Allah siffa ce ta annabawa shi yasa kowa yake so a siffan shi da ilimi yanzu da mutane guda biyar suna tafiya sai ka ce malam gaba ɗaya za su juyo ko akwai wanda ba zai juyo ba <laughs> duk jahilcin mutum yana so a ce masa malam da ka ce ala gafarta bana sai ce ah, almajiri dai almajiri kuma ƙarya yake a cikin ransa ya ji daɗi to da Allah in mutane hudu suna tafiya ka ce jahili akwai wanda zai wayo kai ba ma hudu ba guda ɗaya na tafiya ka ce jahili zai juyo in ka zo ka ce kai jahili da kai nake yiwa yana juyowa sai baka wan bulo kenan siffar ilimi kowa yana so ko akwai wanda bai malamai suka ce hanya ta gaba da ilimi yake gaba da kuɗi ne kuɗi ana sata su amma ilimi ba a sata shi na san da dama daga cikin ku sun taba jin labarin an yi sata kuɗi haka ne kun taba jin an yi wani alaran masu satar hadda yanzu kaddara ai kun san dai ba wanda aka yi da shi kamar liman in Allah ya kai mu ran juma'a liman ya tsaya masallacin gwallaga ga alkaba ga rawani ce jama'a ku saurara muna kira gwamnatin jihar Bauchi ta dauki mataki sace-sacen da ake a garin nan yayi yawa jiya da daddare wani abu ya faru ya ba mu tsoro labari ya same mu ta hanya ingantacciya barayi sun tsallaka gidan alaran adam adam sun masa sata tilawa izo talatin yanzu tilawa nan da kuka sani izo sittin sun kwashe talatin sauran talatin abin da ma fi bakanta mana rai talatin din na ƙasa suka kwashe duk sai ma nan yanzu babu su sai ya sake sabuwar hada da ala ilimin ya faɗi wannan magana ya za ku ce <laughs> za ku yadda a ce liman ya sha ƙwaya ko ko kuma sai ya kamata a nemo alamomi su masa rukiya ko za a fita wasu aljanu ana ganin liman ya tabu wato kada an kar kowa da karya ne ta ba mu kaddara cewa yi jiya labarin da muka samu ya ba mu tsoro barayi sun tsallaka cikin gamman haus na bauchi sun yi sata sun balla set sun ɗabi kuɗi da an ce kuɗin ya kai miliyan ɗari biyu da hamsin nan take za ku iya cewa karya ne a'a sai dai kun bincika abin yana iya zama gaskiya yana iya zama mai ƙarya a yi sata a gamman house har tsaro da ke ciki kun yadda is possible zai iya yiwa amma a ce an yi wa alaran ma sata wannan kan kowa ya da mutafakon alaihi unanimously agreed ƙarya ne wannan ya nuna ilimi ba a ba a sata shi malamai suka ce bayan haka har yanzu ta inda ilimi yake gaba da kuɗi ne kuɗi idan kana raba su sai su kare ilimi in kana raba shi sai ya karu. an gane yanzu taron mu nan gurin da zan zo sai na zo da miliyan naira miliyan ɗaya sai na ce a raba a ba kowa naira dubu biyar biyar akwai wanda ba zai samu ba haka ne ni kuma sai dai a dawo mun da jakar da kuɗin suke ciki a ce ga jakar ka ba ko kobo a ciki haka ne to amma yanzu idan na zo da sura guda ɗaya kamar kulhu wallahu ahad na raba muku nan sai da kowa ya hada ya iya kowa ya samu to ni ta wafa a ba tana ba ta ƙara kyau ko ba ta ƙara kyau ba ta ƙara kyau ta ƙara ƙarfi shi ilimi kana raba shi yana ƙaruwa kuɗi kana raba su suna ƙarewa shi yasa shehu malami Ali Wakilu yake cewa kulun kulufi abu dunkule kalau na kale kalubale kacinci kacinci meye abun da yake yaɗo kuma dunkule yawa tsiye barbazu tattare da rassa gashi a mulmule idan ka ture zuciya da ilmu ake kalubale tambaya ali wakiru yake yi wai menene abun da yake yin yaɗo an san yaɗo yana yin yaɗo wai yana yaɗo kuma gashi a dunkule ah not possible ko dai ya yaɗo ko kuma ya ne ko ya dunkule amma ba zai yi gashi ya yi yaɗo kuma a dunkule yake ba wannan bai yiwa saboda siffofi ne guda biyu jura. juna ya watsu ya barbazu kuma a tattare zai yi a ko dai ya watsu ya barbazu ko kuma ya yi ne ko ya tattaru dole da ya zaɓi guda ɗaya amma ba zai yi duka guda biyu ba ya yi rasa ya yi francis ko kuma ga shi a mulmule zai yi ko dai ya rasa ko kuma ya ne ya mulmule ya ce to menene abin da ya haɗa wa'annan siffofi guda biyu makishiyantar juna gaba ɗaya su? malamai suka ce shine ilimi shi yasa ce idan ka ture zuciya da ilimi ake kalubale ilimi shi kaɗai ne yake yin yaɗo yana nan a dunkule shi yasa za ka iya samun malami a garin bauchi allah ya ba shi tarin ilimi ya karantar da ɗalibai wasu su yi gombe wasu su yi jigawa wasu su yi kano wasu su yi filato wasu su tsallaka kaduna su je su wawwatsa wannan ilimin nasa kun ga ilimin ya yi yaɗo ko bai yi yaɗo ba nashi yana nan dunkule ko nashi ya rushe ilimin ya watsi ya barbazu ko bai watsi ya barbazu ba amma nashi yana nan tattare ko bai nan tattare ilimin ya yi rasa ko bai yi rasa ba Na shi yana nan mulmule ko baya nan mulmule Na shi yana nan mulmule ilimi shi kadai yake da wannan sifar kenan wannan shi yake nuna muku cewa ya zama wajibi ku ɗauki matakan da ya kamata ku ɗauka irin waɗannan makarantu mu ga cewa an inganta su an raya su kamar yadda ya kamata ba zan manta ba wani kwamishinan ilimi a cikin kwamishinan na ilimi da ake a jihar Kano yana ba da labarin wani abin mamaki da ya gani akwai wata makaranta da wasu suka bude ba musulmai bane bajin makarantar sai suka sa katon furo ne bajin makarantar akwai wani alhaji ya ke ɗansa makarantar sai kawai ya ga ɗansa da uniform da katon cross ne hankalinsa ya tashi ya za a sa musu cross a jikin 'ya'yansu Shi ne ya taho ofishin kwamishinan ilimi yana bala'i don mai irin waɗannan makarantun gwamnatin jiha za ta musu rijista a yi wa makaranta rijista kuma ta sa bajin ta zama cross sunan kano ce ba wanda ya isa duk matakin da za su ɗauka za su ɗauka billahi lazi sai kano ta kama da wuta kwamishinan ilimi ya masa kalmomin da ya kamata ya masa na kwanta masa da hankali da nuna masa cewa ga ka'idojin da ake registration amma za su kira shugabannin makarantar su yi gadin ɗinsu da kansilin nasu bayan an gama sai kwamishinan ilimi ya rako shi waje da ya zo sai ya ga motar da ya shigo ya zo yake masa wannan complain motar ita kadai idan an saida ta za ta iya gina wannan makarantar da yake surutu akan ta guda biyu motar da yake shiga kawai amma saboda lalacewa bai iya gina wa musulmai makarantar da za su yi karatu ba shi kansa ɗansa ga makarantar da yake karatu wai yanzu kuma wai shi mai kishin addini ne ya zo na yi wa kwamishina bambami wani irin rashin hankali ne da al'ummarmu mu babban matsalar mu ba mu iya cire dukiya mu kashe saboda karatun yaya daga cikin manyan manyan lauyoyin najeriya akwai wani fitaccen lauya gani fawami musulmi ne dan asalin sunan abdulgani ne duk da cewa dan kudancin najeriya ne musulmi ne kuma mai kokari wani abu da ya yi wanda ya bada sha'awa akwai littafin sai da ya taba rubutawa ina karanta littafin sai na ga yana bayyana cewa ya yayi dedicating na littafin ya sadaukar da littafin wa mahaifiyarsa me dalili sai faɗa yace saboda mahaifiyarsa har gona ta je ta yi kwadago ta yi barema domin ta biya masa kuɗin makaranta an kai matsayin da za su iya zuwa su yi kwadago su yi barema su biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta sai ga shi kaɗai ya tsallako arewacin Najeriya ya ce a bashi 'ya'yan talakawa guda ɗari biyu zai ɗauki nauyin karatun su har su yi digiri shi kaɗai, wanda sanda yake neman ilimin mahaifiyarsa ke yin barema tana yin kwadago to mu babu da irin wannan a cikin al'ummar mu me yasa nake faɗin wannan in akwai su to ba su da yawa sun yi karanci kwarai da gaske da wuya ka samu mai hali mai arziki ko ɗan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko ɗan siyasa wanda zai ce a yi masa sensor cikin 'ya'yan talakawa da ke su. yana so duk shekara a kawo masa guda uku ko guda hudu wayanda zai dauki nauyin karatun su ko kwara biyu ana samun masu yi amma ba su da yawa da a ce sauran suna yi dama matsalolinmu gaba ɗaya sun ƙare, wayanda za a rinka tura su ana ɗaukar nauyin su mu babban matsalar mu kowa ramin kura ne daga ke sai yayanki ɗan shi kan da ya haifa sai ka ji yaron yana karatu a Middle States University a duk shekara kuɗin makarantar miliyan biyu da rabi sa yana karatu a Texas University yana biya masa miliyan uku a duk shekara sa yana karatu a Cambridge University sa ya tafi San Francisco ya tafi Miami yana Las Vegas yana Chicago to ai ba yayi godin ku ba ko da zai dawo ko ba zai dawo ba to babban matsalar take faruwa ce da ƴaƴan talakawa sai mu ce babu ruwanmu da su da su yi da kansu yi duk ɗaya ƙarshe sai ƴaƴan namun da muka ce sai su shi kuma Allah sai ya ce bai san su sai kaga babban mutum yana ganin ƴaƴan talakawa yana sha'awa saboda ya ke taimaki ƴaƴan talakawa shi kuma Allah ya ɗebe wa ƴaƴan shi albarka sai ga yaran daga dan kwaya sai dan shalisha sai dan wiwi sai dan shan bula da ashana dan shan ruwan kwata da kashin kadangare su kurjayar a masa mis alabuku dan shakan man fetur shakar tirin juji shakar tirin masai shakan kwaraktin bulut su zigi da su man da su bob da su jaga judu sai ya tara masa sirrin da ke ciki ya ce bai san yayan talakawa ga yayan talakawa an gosu sun gama secondary school suna da five credit including math and english za su iya ja zuwa jami'a su ilimin da zai zo ya amfani al'umma amma ya ce babu ruwan shi bai damu da su ba ƴaƴansa kawai ya sa gaba wannan shine babban matsalar da ke faruwa kuma wani an yi magana sai kaji wannan din ma mai dama dama ne akwai wanda karatun ɗan nasa ma bai ɗauke shi da muhimmanci ba balle da ƴaƴan talakawa ina tabbatar muku yanzu bincike ya tabbatar da mu a nan arewacin Najeriya kashi goma sha biyar cikin ɗari su ne waɗanda suke iya kashe 5% na income ɗinsu akan karatun yayansu 5% just 5% sauran kashi 85 ba su iya kashe 5% na income ɗinsu akan karatu yayansu ɗansa ma bai iya kashe kuɗi ɗan nasa ya karatu mu idan kashe kuɗinmu yake ba shi ya tsere dan takarar ciyaman shedan ya sai in ka kuskura kabari ya fadi an yi abun kunya to nan ne zai ce billahi lazi ba wanda ya isa kaga an ɗebo kuɗi ana narkawa an ɗebo kuɗi ana yanzu ku ga irin fastoci da ake mannawa a cikin Najeriya ka ji mutum ɗaya wai ya buga fosta ta naira miliyan talatin an bi an manne ran da ya manna ta da tsakar dare ake mannawa yara su zo da bokitin su tafi suna mannawa da tsakar dare washe gari yan adawa da daddare su kuma za su turo yaran su su ce ya haka mun ga fostar wani da wani anan kar a kuskure cikin dare a daye ta ba mu so mu ga ko ɗaya cikin dare kuma wayannan su zo su ɗaye gobe manna ta miliyan ashirin jibi da tsakar dare a ɗaye gata manna ta miliyan sha biyar citta a ɗaye masoro ya manna ta zargade a ɗaye yana ginawa ana rusawa wanda wayannan kudaden kadai da za a ɗauko su a ce a investi a makaranta daya daga cikin makarantun mu wani iri cigaba za a samu cigaba za a samu mai yawa ko kuma yau kana mannawa wani abokin adawa shi kuma an shiryo tasa duk inda aka manna taka kan takan zai zo ya manna kuma da ba fasa tsakar dare ake mannawa ko baka isa ka kai kotu baka ce danne aka manna akan taka wannan kudin kenan an tafi asarar su amma ga abubuwa muhimmai da ya kamata a ce an mai da hankali a kansu ba sa cikin abubuwan da ake ɗauka da muhimmanci a mayar wani kuma sai ya ga wata bazawara mai ɗan shan kalangu haka to a lokacin da zai ce ina amfanin kuɗinsa lokacin da zai ga bala'i ko wani alhaji ya ga wata yariya yana so ya je yana magana ba ta fitowa ya rinka tura mata kuɗi yana mata overdose na kuɗi har sai da ta amince suna yin taɗi tare da shi yarinya ta amince uwarsa ta ce ita bata yadda ba ya rinka danna uwar kuɗi sai da ta ce ta amince uban sai ya to shi ma billahi ne bai da ba ya rinka tura uban kuɗi uba ya amince sai wani kawun yarinya ya ce ko garin zai kama da wuta ba za a auren ba sai ya ɗinke nan sai can ya yi me kusa wani abu sai da ya samu ya ɗinke ko ina ba inda matsala ta saura sai familin suka haɗu suka mutu suka ce ba za su bashi ba ya za a suka ce mu masa kura da hali sai aka kira shi aka ce alhaji ya ce na'am magana yarinya ai ta malele da kake nema yace ya kware eh, da gaske suka ce to kaga dai ai mutum ba zai ki mutum ba bawushi ya za ta shuce ka kenan yace eh mutum ba zai ki mutum <coughs> to yaya matsala guda ɗaya ce alhaji yarinya tana karatu saboda haka ba za mu iya maka alƙawari ba yanzu izar ta ashirin saura arba'in sai dai in za ka jira har sai da ta gama izo arba'in alhaji ya ce ba matsala zai jira yana tashi yana zuwa gida sai ɗabi kuɗi naira dubu talatin sai ce a gano masa alaramman da yarinya ke karatu a wajensa ana ganowa sai kwashi dubu talatin ya nufi gida alarama da ya sallama alarama a fito yana fitowa aka aje masa leda baki da kuɗi dubu talatin a ciki irin yan naira ashirin ashirin ɗauri tari guda alarama ya duba ya ga kuɗi ya ce alhaji wannan kuɗin fa alhaji ya ce naka ne da sharaɗi guda ɗaya me ya sharadin alhaji Ya yace akwai wata yarinya yar gidan wani an ce anan take karatu ya ce kwarai da gaske a wace sura take ce wala tujadilu jadilu ya ce to ba tare da mu yi mujadala da kai ba abinda nake so wannan kudin duka naka ne amma kamin sati mai zuwa ta sauka ba a ce yi zuwa arba'in ba ana ba ya ce ah, shi ne kawai matsala ya ce wannan matsala mai sauki ba yawace rana aka ce laraba ya ce ana kai laraba mai zuwa in ta ki sauka ma da tsiyatsiya za mu turo mu ta faɗo kar ka ɗauka wai yarinyar kyakkyawa ce saboda kyanta ya kawo haka a wato ya ƙi sharan masallaci ne Allah ya haɗa shi da sharar gidan jiya ya ƙi ya taimaki al'umma ya ƙi ya taimaki addini Allah ya haɗa shi da matsala in ka ga yarinyar wata yadda kurkura ce haka yadda kununu da za a ɗaura mata igiya a kunkumi a yi tashe da ita a watan azumi Allah ka dai san nawa za a tara wannan ita ce babban matsalar da muke fama da ita shi yasa makarantun mu irin wannan sai ka ga idan ba an samu malamai masu tsoron Allah da imani kamar irin malaman da suka tsare wannan makaranta ba wallahi sai malamin da kasuwarsa ta faɗi a kasuwar malanta ba wanda zai iya saya saboda bai iya ba bai da qualification da ya dace sai irin su ne zamu tattaro mu kawo mu ce su karanta da ƴaƴan mu addini duk malamin da mai tsada ne sai dai in shi da kansa ne ya sadaukar da kansa ya zo ya karantar amma mu ba mu iya haɗawa mu biya masa salarin da ya dace domin ya yi karatu makarantar kanta ba mu iya samun mata yanayin da ya dace yanzu ana maganar ɗalibai da dama wasu na karatu tamfurare wasu na karatu a cikin masallaci a haka ma an samu gata wani bawan Allah ya gina wa makarantar wasu azuzuwa ya Allah bawan Allah da ya gina wannan makaranta azuzuwa Allah ka gina masa gida aljanna ya Allah ka gina masa gida aljanna ya Allah ka ƙara yaukaka dukiyarsa ya Allah ka ƙara burunkasa dukiyarsa Allah ka tsare masa zuri'arsa ko bayansa Allah ka tsare masa zuri'arsa ko bayansa ya Allah yan kananan kurakurai da ya Allah duya he masa tura shi aljanna ba matsala ya Allah Allahu akbar to amma duk da haka ana magana har yanzu akwai matsala ta karancin azuzuwan karatu to inda ɗaliban za su yi karatu ma akwai matsala to ya kake zamani yanzu sai masa ya zo nan guri yake ta dogon jawabi da ilimin muka da hikimomi a ciki da za ka je ofis ɗin ka ga ofishin da ana aiki aiki wataƙila sai ka ɗauka sansanin yan gudun hijira ne mu ma samar da mu samar da environment wanda zai iya karɓan aikin da za mu yi mamun gagara wai kuɗi ne ba mu da su ba gaskiya ba ne ina tabbatar muku ba gaskiya bane musulmai in suka yi kukan cewa talauci ya hana su taimaki addini sun yi wa Allah butulci haka ne ko ba haka bane in suka faɗo da su kwanan nan wanda ba musulmi ba guda ɗaya ya ɗauki kuɗi dala ta amurka miliyan ɗari ya ba mutanensa an mai da kuɗin zuwa kuɗin najeriya naira biliyan goma sha biyar mutum ɗaya ya ɗauki 15 biliyan naira biliyan not miliyan with ba biliyan naira ya ba al'ummarsa a nan Najeriya jaridu sun buga kun san waye na san waye haka ne ko ba haka bane kuna so ku ce mun bamu da musulmin da yake da kudin shi abinda ake so a gaya mun kenan to mu yana mu suke me ya matsayin da ya taba rikewa Najeriya ba minista kawai ya taba yi ba ministan ma ba mu muka nada shi ba ko ba mu ne muka shi ministan ma kansa inda ya dan makale gurgura ba wannan cikin abin da ya dan kurbo ne ya dan fesa musu gada to mu dan me ba mu iya irin wayannan ayyuka dan me wai me yasa haka ga mu da addini mai kyau addini mai tsafta addinin da muke da tabbas Allah yana biya a ranar tashin alkiyama amma waya za ka yi ma irin wayannan ka isar da sakon zuwa kwakwalin su ya zama aiki juma'a dai ba su zuwa sai dab da za sai an yi raka da su raka da ta ishe su hawan feda suke mata lokacin da ake sanar da akwai wa'azi a ainihin bakin kura to a lokacin kuma shi har ma ya shiga mota ya ɗaga gilas ya sake ACB ba ne aka faɗa ba in ya kunna rediyo ya ji kira za a fara wa'azi sai ya kashe in ka ofis ɗinsa ko sallama ba zai da kai ba kana assalamu alaikum yana hada fuska yana who is shouting outside wai sallama ma wayo a shouting outside wai bai so ka ce masa assalamu alaikum wai bai zaka ce masa kai ka kwankwasa Ƙwanƙwanƙwan, excuse may I enter please lokacin da zai girgiza kai ya ce yes coming wai shi dan new millennium ne mai tunani irin na bature to ka faɗa mu wannan ya zaka da shi ba da daɗewa ba a jihar gombe muka samu wani mutum ya mutu guda ɗaya a cikin abuja kawai ya bar gidaje manya-manya sun kai wajen guda ɗari cikin garin abuja kawai a fatakot ya bar estet estet maƙudan nerori da aka tara a kawun banda allah ba wanda ya san nawa ne amma wallahi da muka zauna aka yi lissafi a rayuwar shi gaba ɗaya ba mu iya gano ran da musulunci ya taɓa cin albarkacin naira dubu ɗari da hamsin a duke shi kun sai wani abin tausayi abin da ya bari a duniya matar shi guda ɗaya da esta kwara ɗaya tallintal ita ma matar ba a jihar gombe ba ce guda ɗaya sai esta ɗansa namiji kwara ɗaya tallintal ɗan sannan namiji kwara ɗaya da ya bari an samu wato wato ainihin ya sha makance an samu impediment to inheritance ya sha makance duk danginsa daga sanda ka bar ɗa namiji yunka da ka ba mai gado balle kawu da gogo da ya sando da ya gwalgwal da ya gana da ya wace duk an tare su gaba daya kuma uwar shi ta mutu uban shi ya mutu kenan duk wannan dukiyar ta mata shi ne da ɗansa kwara ɗaya tallintan ya ƙara rayuwarsa bai taɓa aika ko duk abin da ya tara bai taɓa tura wani abu wanda zai samu lahira ba wani irin bala'i ne jihar zamfara mun samu musulmi ya mutu tsohon ya rike kwamishina local government tsohon ma'aikaci ne wai shi kadai ya bar gidaje ɗari gida gida ɗari ba wai shafa labarin shi ne ba gida ɗari ya bari a gidajen akwai gidan da aka samu manyan motoci jifa-jifai daga mota karama a ciki ita ce ta miliyan takwas zuwa miliyan sha biyar miliyan ashirin ya ba gida ɗaya aka samu jif wajen guda goma a kulle a cikin gida saboda ana tsoro an saci kuɗin akai banki akwai doka da bankuna dole su rinka sanar da hukumar binciken kuɗaɗen najeriya duk ajiyar da aka yi a banki to yana tsoro ta bullo akwai cicbc eh, akwai wacece wacece ba za a kai ba sai dai a sai gidaje a sai motoci a tara a sai dunkulen zinari a aji iya abin da kawai ake kenan duk an ƙara rayuwar mala'ikan mutuwa ya zo ya shaƙe shi ba a samu makaranta ɗaya ta islamiyya da ya taɓa ginawa ba ba a samu masallaci ƙwara ɗaya tallin tallin da ya taɓa ginawa ba shi irin rayuwa ce wannan me amfanin dukiyar an mutu kawai an raba gado shikenan an riga an gama kai ka je lahira kai za a tuhuma kai za a bincika kana cin dukan tsiya wallahi in ka mutu yau ka ban mata hudu aka raba gado ke gida na wuri kaza ki ne ke gida na wuri kaza ki ne da wata tsoho station wagon kabari a ciki ake kai ta anguwa yanzu ta riga ta yi kuɗi ta ce kamar ta miliyan takwas ko anaconda ko wata farado ko wani abu a ciki za ta kwanta baya ta daga gilas a sa AC direba na janta ga yan shan miya ana hajiya a babbaza les haka tana babbazawa tana wani bubuɗawa haka nan ga wasu dab dab duk sati kowace dab za ta kawo mata naira dubu ɗari idan sai wata uku cikin irin wannan rayuwar da Allah zai turo mala'ika a zuwa same ta a ce hajiya Allah ya ce a shawarce ki in kin amince za a tado alhaji ya dawo wallahi cewa za ta yi yadda ba ku ban matsiyaci Allah ya ƙara da wuri ƙasa ba dai su kake takama ba in an yi sa'a tana da hankali ne ma za ta yi aure idan an yi sa'a rashin sa'a ta ƙara rashin auren ma ba ta yi a lokacin ne za ta rinka zuwa kan hanya tana ɗauko samari da take so ku je Abuja ku gani akwai inda samari suke layi ana zuwa ana ɗauka kowace irin saurayin da ya mata shi za ta ɗauko wata ta ce ɗan gajere take so sai a dubi ɗan gajere a ciki sai a kawo mata wata ta ce ɗan siriri dogo mara duwawu sai a an yi sa'a idan mata ce za ta yi auren sa'a kai in ba a yi sa'a ba ma ƙashe ta zo ta lalace in haka ne ya ku bayin Allah me ya amfanin dukiyar da muka tara ku yi kokari ku ga cewa kun dauki wani abu ku gina addini sannan ku talakawa akwai kuskure da muke yi duk sanda aka ce za a aikin addini sai ku fara leƙawa ku ga cewa mana lokal gaman ya eh, SA na ayyuka na musamman ya zo wane ne wane ne ya zo sai ka manta da cewa duk wanda ya dauki kuɗi ya bayar aka taimaki addini a account ɗinsa za a rubuta ladar kai in baka bada ko ba just zero za a rubuta maka baka da lada a yadda musulunci yake so kowa iya kokarin sa idan giwa ta zo da gudu ta samu bishiya ta ture ta ta karya zomon ya zo da gudu ya samu tafasa ko majamfari ya ture ya iya kokarin sa ko bai iya kokarin sa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana shine ma minkum min ahadin illa wa huwa ala sagaratin min suguril islam falyattaqillaha fala utal islam min qiblihi ba wani a cikin ku face akwai kofa da aka aje shi ya tare lago na musulunci kar a shigo ta wurin a ci musulunci da yaki da islam yake so kowa a cikin mu Allah madaukin sarki ya ga yayi iya kokarin sa yayi abin da ya kamata yi idan muka yi wannan Allah zai sa wa rayuwar mu albarka ya Allah wannan makaranta Allah ka sa mata albarka wannan gari na Bauchi Allah ka bulbulo masa alkhairi wannan jiha ta Bauchi Allah ka zaunar da ita lafiya kasar mu Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka ƙara wa Najeriya arziki Allah ka ƙara wa ƙasar mu arziki Allah ka ƙara wa shugabannin mu adalci ya Allah ga zabubbuka suna zuwa ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah Najeriya mun sha wahala ya Allah ya Allah ba abin da baka yi wa Najeriya ba ya Allah Najeriya ka ta man fetur ka ba ta ƙasar noma ka ba ta wurin kiwo ka ba ta kuza ka ba ta gold ka ba ta tantalite ka ba ta uranium duk wani abu da ake alfahari da shi a duniya ya Allah ka ba abin da muke bukata ya Allah ka azurta Najeriya da shugabanni masu adalci Allah ka azurta mu da shugabanni masu imani Allah ka azurta mu da shugabannin da wannan dukiya ta Najeriya da Allah ka bata za su yi amfani da wannan dukiya su inganta rayuwar al'ummar Najeriya su ceci rayuwar al'ummar Najeriya daga halin da suke ciki ya Allah duniya ta tabbatar Najeriya ba taba samun dukiya ba kamar daga wani lokaci zuwa yanzu amma talakawanta ba su taba cin bakan wahala suka shiga halin ni iyasu da kakani kai ba kamar wannan lokaci ya Allah duk wanda ka san mai jin tausayi ne mai amana ne mai gaskiya ne mai imani ne zai iya taimakawa a gyara rayuwar al'ummar Najeriya ya Allah kowace jam'iyya yake cikin jam'iyyu 60 da wani abu da ake da su Najeriya ya Allah ka ba shi shugabancin mu ya Allah ka danka a hannunsa ya Allah duk wanda ka san barawo ne in ka ba shi dukiyar mu zai sace ya je ya yi zina da ita ya Allah duk wanda ka san dan daba ne idan ka bashi ƴaƴan mu zai mayar mahaukata a cikin al'umma ya Allah duk wanda ka san cewa matuci ne ya Allah duk wanda ka san ba mai gaskiya bane ba mai amana bane ya Allah duk wanda ka san bai da adalci idan ka bashi shugabanci mu zai raba al'umma mu biyu ya mai da wasu bayi ya mai da wasu ƴaƴa ya mai da wasu ƴaƴan mowa ya mai da wasu ƴaƴan bora ya Allah duk wanda yake da niyyar cutar musulunci ko musulmai a zuciyarsa ko talakawan Najeriya ya Allah kada ka bashi mulkin Najeriya kada ka bashi mulki ko da na kansila a cikin Najeriya ya ya Allah kada ka bashi mulki ko da na kansila a cikin Najeriya ya Allah zaba mana masu imanin mu masu mutunci nagartattu a cikin mu ya Allah kada ka sanya shugabanci mu a hannun fitsararrun da ke cikin mu ya Allah kar ka danka shugabanci mu a hannun sakarkarun da ke cikin mu ya Allah ga mata suna mutuwa a asibiti wajen wajen ainihin wato nakuda saboda rashin tanadin da ya kamata Najeriya na daga kasashen da aka fi samu mace mace na mata masu haihuwa ya Allah da gangan ya Allah ka bada dukiyar da za a iya gyarawa ya Allah ka kawo mana shugabannin da za su yi mana adalci ya Allah ka ba mu shugabannin da za su yi mana adalci ya Allah ka ba mu shugabannin da za su taimaki Najeriya da 'yan Najeriya ya Allah in ba su da ƙarfi Allah ka ƙarfafa su in ba su da mataimaka ka taimaka musu masu son su samu mulki su cutar da al'umma ya Allah ka sa ruguje wasu a cikin tsare-tsaren su walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran lahum wa ashadda tazbita walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran lahum wa ashadda tasbita ya Allah ji al'umma sai yake wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima ya Allah zai kara المشركين ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجه من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na bayara wanda bayara yanzu ta zama kamar anguwa ce a cikin garin Bauchi a kuma wannan babban gari mai tarihi na bauchi jihar bauchi bahaushe ya ce baucin yakubu ni kuma na ce baucin izala da sunna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina addu'a abinda za mu karanta a wannan dare allah ya sa masa albarka jiya war haka ana masallacin abu huraira a cikin garin bauchi ɗazu da safe ana wato makarantar ta hafizul qur'an wa tarbiya islamiyya yanzu kuma da amincewar allah ga mu a bayara gobe kuma da amincewar allah kuma sai a abin nan walfauru da gaggautawa fararun farilla ne sai a nausa zuwa wani wurin da ya dar allah ba dogon karatu za mu yi a wannan wuri ba saboda dare ya fara ga jama'a sun fito sun yi cincirindo ba mai iya gane ɗimbin jama'a da suka taru a wannan wuri sai ka hau kan wannan mimbari idan ka duba gabar da yamma kudu da arewa bayan allah ne sun fito su ji maganar allah ga sanyi ana yi amma kowa idan ka gan shi garau ba ja da baya ba makyarkyata forward ever backward never to alaran ba bari mu yi izala tun da garin izala ake wato Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana idan kana son ka samu shiriya ina ake samunta hmm. kuma Allah ya nuna mana ya ake samun addini na gaskiya in kana neman addini na gaskiya ina za ka je ka samo shi wannan ne sa in kaga musulmi ya lalace to shi ya lalatar da kansa amma duk abin da ya kamata Allah ya masa don ya gane gaskiya Allah ya mashi abin da ya saura kawai mu bi mu samu rahamar Allah ko mu ki mu sha azabar Allah Allah ka gafarta mana ana rama idan ka ji suratul fatih sai ka gangara can ka kusa can dab da bakin boda sai Allah madaukin sarki yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli aha wa kafa billahi shahida sai Allah yace me gaba alarama muhammadur rasulullah ya isa ya isa fursa fursa fursa fursa Allah madaukin sarki yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya tura dan aikansa wato his messenger ya aiko dan aikansa bil huda da shiriya idan kana neman shiriya Allah ya ce ga dan aikansa ya turo da shiriyar ga dan aikansa wakilinsa wanda shi Allah ya turo ya tallata wa duniya shirya in shirya kake nema je ka wajen shi inji Allah wa dinil haq kuma da addini na gaskiya idan addinin gaskiya kake so ba addinin cuwa-cuwa da surkulle ba addinin gaskiya addinin da ya zo daga wajen Allah idan addinin da kake nema kenan to Allah maɗaukin sarki ya ce baka da matsala ga ɗan aikansa ya turo da addini na gaskiya idan kana son addini na gaskiya maza kama hanya je ka wajen wannan dan aika a nan zaka samu addini na gaskiya duk addinin da ka rike wanda ba daga wajen dan aikan nan nasa ya zuba wannan addinin ba sunan shi addinin gaskiya ba duk abin da ka rike ka dauka shiriya ce alhali ba daga wajen dan aikan nan nasa ya zo ba Allah ya ce a sanar da kai ba bata ka rike ba shiriya ka rike ba in shiriya kake so da addinin gaskiya to huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq na'am sai Allah ya ce li yuzhirahu ala dini kulli a duniya akwai addinai na ƙarya akwai addinai na bogi akwai addinai forgery akwai addinai photostat copy not original to wa'annan addinai na forgery wa'annan addinai da ba na gaskiya ba Allah ya ɗora wa kansa alkawarin sai ya fifita wannan addini na gaskiya wanda ɗan aikansa ya zo da shi akan dukkan wani addini na ƙarya da yake bayan ƙasa shine li yuzhirahu ala dini kulli tana yi waka ce ina shaida Allah ya ce wa billahi shahida Allah da kansa ya ya zama shaida akan wannan magana kai ku ce Allahu akbar to ji wata magana daga wajen Allah saboda girmanta Allah ya ce shi shine shaida bai sa mala'ikunsa shaida ba bai ce ni in yi shaida ko alarama ya shaida ba wane ne shaida akan maganar shaida shine Allah madaukin sarki da kansa shine ma'anar wa kafa billahi shahida da qur'ani nan ya tsaya da mun shiga uku da ce daga nan qur'ani yayi shiru da an samu matsala kun san matsalar da za a samu kowa sai ya naɗa kansa da rauni ya ce shine dan aikan ko ba za samu wannan matsalar ba ko da dan ciwa-ciwa sai ya ɗebo alkebarsa ko ya goge ko bai goge ba sai ya ce gani ne ne akwai matsala ko ba matsala to qur'ani sai bai tsaya nan ba kamar an ce ya Allah wane ne dan aikan da ka turo wane ne ka ba addinin gaskiya ya zo da shi wa ka aiko da shari'a sai Allah ya fito ƙarara dalla dalla gwari gwari ba nuku nuku ba kumbiya kumbiya su straight forward yace Muhammadur Rasulullah shine annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah wallahi dukkan wani abu da aka ce maka shari'a ne kamin ka karba ka rike tuntubi ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji wannan abun kan yana da rijista ofishin annabi yana da fayil a ofishin annabi annabi ya san da zaman magana nan in bai san da zaman ta ba bata ne sunansa ba shirya sunan shi ba duk abin da aka zo maka da shi aka ce addini ne na gaskiya kamin ka rike tuntubi ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji daga nan ya fito idan daga nan ya fito rike shi gamgam baka da matsala in ba daga nan ya fito ba watsar da shi in ka rike ka rike bala'i kuma ba za ka gane ba sai kiyama ta tsaya wannan shine dalilin da yasa ya ku bayin Allah kuka ji kiran kungiyar izala shine a dawo a bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin gaskiya shine addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shiriya ita ce shiriya wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita duk wani laifin da muka ji mun yi ana ta bala'i da mu kamar za a cinye danye to wannan shine laifin kuma kun sa abu mamaki yadda muka yi wannan laifin shekaran jiya muka yi shi jiya muke yin shi yau a kirye muke ba mu daina yin shi gobe ma za mu ƙara da jibi da gata da citta da masoro da kimba da gari ba mu fasa cewa a dawo abiwa abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo maka da wani aiki ya ce ga wannan ka yi akwai lada Allah zai biya to tambaya uku za ka mashi tambaya nawa tambaya uku tambaya ta farko wannan abin da kace shirya ne in an yi akwai lada annabi ya taba yi tambaya da za ka fara yi mashi kenan in yace annabi ya taba yi ina hadisin ga hadisi ingantacce a wani bukari ko a muslim ko a wani littafi na musulunci shikenan ba mu da matsala ta mina wa ata'ana sai mu ce total submission and total surrender wallahi gobe da mu za a fara kai daga yanzu za a fara da mu sai mu ce ya ku bayan Allah ga aikin Allah ya samu ku zo a ta nausawa amma annabi ya taba yi annabi bai yi ba to ga tambaya ta biyu ko da annabi bai taba yi ba ya ce a yi shi annabi ko bai taba yin abu ba in ya ce a yi abun ya zama shirya sai a kama a yi sai eh annabi ya taba cewa ayi ina hadisin ga hadisin a cikin littafi daga gilkafan musulunci na'am hadisi ingantacce ka gama da mu sai mu karba mai tayi mu da matsala dan mu ba mu gaba da kowa ba mu ji haushin kowa duk wanda ya zo da gaskiya kuma za mu karba mu da matsala mu ba abun kunya ne a wajen mu ka ja aya ka ka da mu ba ko ka ja hadisi ka ka da mu mu a aqida mu aya ta kai ta ka da mu hadisin ya kai ya isa ya ka da mu in ya kada mu ko mu mu yi abun kunya ba gaskiya muke nema mun samu shikenan mu je zuwa mahaukaci ya hau kura kuma sai da Allah ya to amma da muka bincika sai ka ce eh annabi bai ce ayi ba bai yi ba bai ce ayi ba to ga tambaya ta uku an taba yi a gaban shi bai hana ba shi annabi saboda matsayinsa a wajen Allah ko bai ce ayi abu ba idan aka yi abun a gaban shi yayi shiru to ya zama sunna ta kaririya silent approval daga wannan lokaci abin ya zama addini ana iya aikatawa saboda shi annabi ba a yi kuskure a gaban sai ya gani ya shiru bai tanka ba eh sahabi wani ya taba yi a gaban annabi annabi bai hana shi ba a wani littafi nuna mana hadisin ga hadisi ingantacce ya tabbata a littafi kaza shikenan an gama amma annabi ya yi bai taba yi ba ya ce a yi bai ce a yi ba an taba yi a gabansa bai hana ba ba a taba yi a gabansa bai hana ba to ana gafarta tamalan kuma ya kace a yi to ai shi wannan abu da kuke gani to shi dai abun mai kyau ne mai kyau ne da Allah bari mu tambaye ka da shi da na annabi Muhammadu wanne fi kyau in gace na aka yafi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kyau ka ka hutar da mu wahala in akwai wani katon kaurasa sai mu dan matso da shi waya around the area saboda it may be useful watakila amfanin sa zai zo idan kuma kace ka yadda na annabi ya fi kyau to rike naka bari mu na annabi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba a'a to shi dai wannan abu da kuke gani na ji wani malamin bidiya ya sha bidiya ya koshi ana masa tambaya shi ba kurbaye ba kwankwada ya cika cikinsa aka ce ala gafarta malam wai dan maulidi maulidi nan da ake dan izala suna ta surutu suna cewa wai bai da asali mai gaskiyar magana ce to ai sai izala jahilai ne shi wannan maulidi da kuka ana yi amfanin sa tunawa ne da ainihin haihuwar ma'aiki da hcd to to kuma shi wannan abu da kuka ana yi yau ai ko ina ana yi shi shi dai maulidin nan in kun ce wai ba gaskiya bane ko bai da asali me yasa ake yin shi ko ina a duniya kaga maulidin nan ana yin shi a Iraki ana yi a Ghana ana yi a Kuwait ana yi a Masar ana yi a Jordan ana yi a Liberia ana yi a Kamaru ana yi a Nigeria ana yi a Togo da da da da da da da. ramaka yanzu wannan ya zama hujja sai wani tambaya ce aka ramaka la a Saudiya ma ana yi ya ce eh ana yi a Saudiya amma a cikin ji to dan me yasa a Saudiya aka boye ake a cikin ji ba a yi sallah a Saudiya a cikin ji ake ko masallaci ake kawo ta to me yasa wannan aka boye shi a cikin ji inda yana da rijista dan me to sannan naji ana yi a ghana da togo da burkina faso da da da iraki da kuwait da jordan to dan ana yin abu ko ina a duniya sai zama mai kyau da Allah barin tambaye ku faɗa tsakanin ku da Allah ana zina a Masar ko bai a Najeriya ana a Ghana a Togo a Burkina Faso a Sierra Leone a Kamaru shi ne ana yi ko ina a duniya sai mu zina tana da kyau ba ko ina ana yin ta ba ko akwai inda ba ta yanzu akwai kasar da ba shi ko daya kai ba nan ba haccan din ana yi ko bai to shi kenan kawai wannan ya mai da shi mai kyau a ba da haka ake gane abu mai kyau ba yadda ake gane shirya yadda ake gane addini na gaskiya shi ne a samu abun ya fito daga ina daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanan da Allah bari mu tambaye ku in dai addinin ku nan addinin gaskiya ne da Allah bari in tambaye ku in dai da gaske kuke yi annabi matsayinsa kuka duba shi yasa kuke masa maulidi ku ne masoyan annabi Muhammadu kuna girmama shi kuna mutunta shi kamar yadda kullum kuke zargin yan izala kuna yan izala makiya manzo ne yan izala ba sa san annabi wai saboda kawai babu yin maulidi wannan shi mai da mu makiya manzo yan izala ai makiya annabi muhammadu ne da Allah bari mu tambaye ku a duk cikin malaman izala malaman ahlus sunna da limamansu da shugabanninsu wa muka taba ba daraja irin ta annabi muhammadu akwai shi idan akwai nayi challenge duk dan bid'a da ke Najeriya da malamansu da jahilansu da tsofaffinsu da matasansu da wanda ya kurba da wanda ya kwankwada ina so su kawo man littafin da muka taɓa rubutu muka ba wani malamin mu ko limamin mu ko shehin mu ko wani waliyin cikin mu ko wani abu mai kama da haka muka ba shi daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma aiku aiku naku ba ma daraja annabi kuka ba shi ba kun ba shi daraja fiye da ta annabi wannan shi ma kaunar annabi ne shi ma soyayyar annabi ne me yasa na faɗi wannan magana ku saurara ku ci wato yan bid'an Najeriya da sabani ne tsakanin su tsakanin kajirawa da tijjanawa rigima ake kuma tun can tsoho rigima ce ba Najeriya aka fara ta ba saboda competition ake kowa wajen nuna daraja da girman waliyi shi su ƙadirawa suna ba da karamomi na sidi abdulkadiri sai suka ce wai wata rana mala'ikan mutuwa ya taba tambayar Allah ce Allah wai fi da Abdul kan guda nawa kake da su Allah ce fi da Abdul Qadir wali na guda ɗaya ne amma me yasa kai wannan tambaya sai mala'ikan mutuwa ce yau na dauki ran almajiran fi da Abdul guda 70 a wurare daban-daban a duniya amma duk inda naje zan dauki ran muridinsa sai in ganshi a wurin sai ya ce min to kai mala'ikan mutuwa ka bi a hankali wannan muridina ne in zaka zare mai ne ka zare a hankali ka kuskura ka bashi wahala zaka samu matsala yana kawo mala'ikan mutuwa interruption idan mala'ikan mutuwa ya zo gudanar da aiki sai suka ce to wannan karama ce ta sida abdulkadiri duk inda za a ɗauki ran muridinsa a duniya sida abdulkadiri sai ya je wurin ya ja kunnen mala'ikan mutuwa kai ya ba shi wahala da tijjanawa suka ji wannan karama ta sida abdulkadiri suka ce wa wannan karamar karama ce in ji shi babban shi shehu radiyallahu anhu bisa wannan karama karama ce aka ce karama karama kai ta karama karama yace shi shi da Abdulkadir ba sai ya je da kanshi ba aka ce eh yace to ni na fi karfi in je da kaina aka ce to ya za a yace Annabi Muhammadu zan tura yaje ja kunna mala'ikan mutum wa zai aika Ko Annabi Muhammadu zai aika shi zai je na ibance shi gudanar da aiki yanar kun yi tsuru tsuru eh, da kun ji magana ta yi girma kamar za a ce da duniya ko Kaje cikin yaqudatul farida na ga magana a rubuce a ciki baitin da zan karanta in ba a same shi a yaqudatul farida ba a kamo ni a kai ni kotu in nuna mu ahlus sunna ba ma kowa sharri ba ma kwan sai da zakara me suka fada cikin yaqudatul farida suka ce ba عنه nabiyyu fi hammi sahabihi بدنيا وأكرا والسؤال وسكرتي وناب عنه النبي في هم صحبه بدنيا Ali والسؤال وسكرتي ku nemo ya ta farida ku duba in ba ku ga wannan baitin a ciki ba a kamo ne a kai ni kotu in nuna an zauna lafiya ko ba a zauna lafiya ba in kuma akwai a ciki idan tijjana ba ku yadda da ya tilfari da littafin ku bane ku fito ku shi da ba mu ƙara magana da gaiwa kai amma kun yadda littafin ku ne ga wannan kafirci a ciki dole mu haska da torch light mai cin batir takwas domin kowa a gane inda ya makale a gano wai ma'anar baitin wai wa na ba anuhun nabiyu wai annabi annabi shi yasa aka kawo shi fa'ili ne marfu wai annabi shi yake na ibanta tijani annabi shi yake na ibanta sa wake cewa na'ibi da liman da na'ibi shi waye gaba ba kwa samu ba da man na local government da deputy waye gaba da gwamna da deputy gwamna waye gaba da mai yan malfa da shi wannan na Kaduna wane ne waye ba ba ciki da idan liman bare samu zuwa masallaci sallah ba sai turawa sai turawa kenan waye oga da na'ibi da liman to shi ya ce annabi ne ke na'ibantarsa kenan shi da annabi waye boss shi da annabi waye oga a ah, ai sun suka faɗa kenan da su waye a gaba da radiyallahu anhu da annabi Muhammadu yace wa na ba anhu nabiyu yace annabi ne yake na ibantarsa fi hammi sahabihi a duk lokacin da muridansa suka shiga halin damuwa sahabihi muridansa su ake magana akai duk sanda muridansa suka shiga matsala suka shiga halin damuwa to annabi ne zai ibance shi je warware matsala yace bi duniya idan a nan duniya ne muridansa suka shiga matsala to annabi ne zai ibance shi je shi ba sai ya je da kanshi ba annabi ne zai ibance shi wa ukuran in a filin kiyama ne muridansa suka shiga matsala to annabi zai tura ya je warware matsala annabi zai ibance shi wa su'ali idan ya mutu muridansa suka mutu aka sa su a kabari mala'iku suka zo za su yi wa muridansa tambaya a cikin kabari muridansa sun fi karfin su ansa annabi muhammadu ne zai na ibance shi shi zai je rinka ansa tambayar da ake wa muridansa a cikin kabari idan mala'ika ce man rabu ka sai annabi muhammadu ya ce rabu hullahu shine wasu ali yace wa sakarati haka wajen zara rai wajen magagin mutuwa idan mala'ikan mutuwa ya zo zai zare ran muridinsa to shi da abdulkadir sai ya je da kansa shi radiyallahu anhu sai da karamar karama ce shi annabi zai tura annabi ne zai na ibance shi shine wa sakarati a wajen zara rai ya je ya ja kunna mala'ika mutuwa kare ku sai ba muridin sa wahala wannan girmama annabi ne ko wulakanta annabi ɗaukaka darajar annabi ne ko wulakanta annabi ne ya ku yan bidiya me yasa hauka cewa mu ne makiyan annabi ku da kuka yi wa annabi wannan sharri kuma ku ne masoyin shi ta ina shi yasa saboda tsabar shegantaka wai ba ka bi annabi muhammadu wani kaunar annabi muhammadu kamar sa waka bege ko ba ka ke ba ke sa ka dan kwaya sai wa annabi waka bege to shikenan shine masoyin manzo karuwa ce wa annabi waka bege ita ce masoyiyar manzo ba ku ga abin da yake faruwa wajen maulidi ga dattawa da rawani da gemu da sunan maranta a kawo yarinya budurwa wai tana yi wa annabi waka bege a gabansu yarinya budurwa a gabansu wa annabi take wa tana ya habibi manzo na muhammadu ka rungume ni ya rungume ya wuta wa annabi ya rungume ta kaje take ke ganta kama kuma ga malamai wa ana girgiza kai wannan duk kaunan manzo ne muhammadu ya zo ya rungume ta amma duk da haka mu ne makiyan annabi mu ne ba mu san annabi kai ku saurara ku ci ku karanta ya kuta farida za ku ga abun mamaki ga abun da shi suka faɗa a cikin karamomi shehu suka ce wa yuzhibuhu al-ithnayn ma yawm jumu'atin wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati Likat bi asami man yarahu birku atin, wa'in na min ahalil jina ni birki ati, bi gayri hisabin walƙika bi faha bihi, fa sarat biwa ri satin, kulli kalifati. Su gace wai wasu yin wani Isra'ili, wajula nan da inda yadda yallahu alahu zai yi tsawanar da yana bai shi a baya. wa wasibuhu al wa duk ranar litinin annabi yana bin shi tijani radiyallahu anhu ma yawmi juma'atin da ranar juma'a ku je ku karanta ad-duratul karida a shari suka ce tun fitowa al-fijr har faduwa rana duk inda radiyallahu anhu zai je a ranar to annabi aikin shi ya masa rikiya yana bin shi a baya in ya sha kwana ya sha in da Allah da wanda ke gaba da wanda ake takewa baya waye babba eh wake wani rakiya karami ke babban rakiya ko babba ke karami rakiya to wa ne ne ma ayyamil jum'ati annabi kuma wai ba shi kadai ba wa ma'ahu tare da annabin wato minal amlaki idatu sab'ati wai akwai mala'iku guda wato ainihin wato guda bakwai wai suna raka annabi da annabi da mala'iku guda bakwai ne suke raka radiyallahu anhu duk inda zai je ranar litinin da ainihin ranar juma'a me ya aikin annabi da mala'iku wai a asami wai sakatarorinsa ne shi radiyallahu anhu za su rinka rubuta sunayen mari ra'ahu duk wanda ya ga shi tijani wato a wannan rana ta litinin ko rana ta juma'a bi ruqatin a wata takarda ta zinariya a nan za su rinka rubuta sunan duk wanda ya ga tijani to duk inda ya biya wuce da ka ganshi sai annabi da mala'ikun nan sai su rubuta sunanka a cikin wannan takarda in me yasa kike rubuta sunan duk wanda ya ga tijjani a wayannan ranaku a jikin takarda ta zinari wai shine wa innahu min ahlil jinani bi ru'yati to da kaga ga radiyallahu anhu a ran litinin ko ranar juma'a ka zama dan aljanna automatically in zaka shiga aljannar kuma bi gairi hisabin wal iqabi ba hisabi ba uquba ko kai zina Allah bai tambaye ka indai ka ga tijjani ran litinin ko ran juma'a in ka sha giya ba a hisabi a lahira in kai kisan kai ba a hisabi a lahira in kai zina da yaka ba a hisabi a lahira idan kai luwaɗi ba a hisabi a lahira ka ci kuɗin wanda ka ga dama ba hisabi a lahira ka cire gashin munkiri ba hisabi ka murƙushe ka in dai ka ga radiyallahu anhu ranar litinin ko ranar juma'a to ba za a maka hisabi ba da ka je aljanna direct dana bari tambaye ku abu jahil ya ga annabi muhammadu ko bai gan shi ba yana ina abu lahabi ya ga annabi muhammadu ko bai gan shi ba yana ina utbatu bin rabi'a ya ga annabi ko bai gan shi ba yana ina sheba ibn rabi'a ya ga annabi ko bai gan shi ba yana ina ummu jamil matar ah, lamaruzu ya ga annabi ibrahim ko bai gan shi ba kai mata annabi ludu ta ga angonta ko bata gan shi ba tana ina dan annabi nuhu ya gan shi ko bai gan shi ba yana ina mata annabi nuhu ta ga mijinta ko bata gan shi ba tana ina ya za a yi a ga annabawan Allah a saba wa Allah ya tafi jahannama kai a ce in an ganka ran litinin ko ran juma'a an zama dan aljanna automatic da kai da wayannan annabawa ya fi daraja kenan a wajen Allah kenan a wajen su ya fi annabi Muhammadu ko ya fi annabi Muhammadu ba kuma wannan duka wani annabi Muhammadu ne wajen suka ce fa halihi ita kun wani abin mamaki da zai baku mamaki a sharhi suka ce ko kafi ko ba yahudi ne ko ba da sare ne in ya ganshi ranar litinin ko ganshi ran juma'a sai ya tafi aljanna ko ba yahudi ko ba da sare ku karanta adduratul karila magana tana ciki in baka da shi yana da littafi kamo ni in nuna in kun ce karya ne a kai ni kotu in ɗauko a bude in karanta in kuma abin da na faɗa gaskiya ne to nan kuma dabara ta rage ga mai shiga rijiya ko ka shiga taka ko ka rayu ko ka ko wajen suka ce wai a wani tela da yake wata jan dinki wai telan bai hude ne kun ji wai telan da yake mashi dinki bai hude danwa ya kama danwa da Allah ka sake shi danwa wai tailan da yake masa ɗinki, ba ni na rubuta ba su suka rubuta wai tailan da ke masa ɗinki menene wai bai hude ne wai wannan tela sai ji wasu tijjanawa suna taɗi suna faɗin wannan karama ta rariyar lahu anhu cewa duk wanda ya ganki ranar juma'a ko ranar da ke ɗan aljanna ne to da aka kawo masa ɗinkin shehu da ya gama dinkawa da shehu ya turo a karba sai ya ce a nema masa izini wajen shehu yana so ya kai da kanshi aka ce a wannan sai an gaya wa lawa anu aka je aka gaya mashi ce ku kawo shi sai ya taho cikin wannan rana da aka ce in an ganshi ranar za a tafi aljanna aka iso da shi ya miƙa wa shehu hannu da hannu ya kura wa shehu ido ce shehu yau kan wace rana ce yace yau ranar kaza kenan yace wa nake kallo yace ni lawa anu ni kake kallo sai ce to na ji muridanka suna cewa an ganka a wannan rana duk wanda ya ganka sai ya shiga aljanna to ni ba yahude ne gashi na ganka zan shiga aljanna radiyallahu anhu ce an gama tun da ka gane a wannan rana aljanna kan sai ka shige ta kuma suka ce karshen rayuwar wannan ba yahude sai da ya musulunta ya shiga aljanna saboda ganin shehu ne saboda ka ko ba yahude ne ko ba nasara sai ya shiga aljanna sai suka ce fa hazihi ita wannan karamar ta in kaga shehu ranar litinin ko ranar juma'a za ka je aljanna sai suka ce faƙaɗe sarat bi sati. ta yi na so ta hanyar gado li kulli kalifati ga dukkan kalifan radiyallahu anhu duk kalifansa shi ba zai tafi duk kalifansa in ka ganshi zaka tafi aljanna sai suka ce cewa da aka yi in kaga shehu ranar litinin ko ranar juma'a zaka tafi aljanna ba wai sai ranar litinin ko ranar juma'a bane a duk ranar da kaga duk ranar da kaga shehu kai dan aljanna ne suka ce sai dai ranar litinin da ranar juma'a akwai ƙarin daraja shine za a rubuta sunanka a jikin takarda ta zinari shine ƙarin daraja suka ce kuma ganinsa da kai ko ka gan shi da ido ko ka gan shi a bacci a mafarki ko a farke kai ko hotonsa ka gani suka ce ka zama dan aljanna sai ka tafi aljanna shi yasa kuke suke ta manna hotonsu duk wayannan da suka ce kalifofin radiyallahu anhu ne ko aya ko wanda shi ma yazo ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli bila buhtani إذ أنني خليفة التجاني يحبني بلا تواني لمحبة المحمد الأدناني yace wa manyan yuhibbuni da wanda yake suna wa manyan rani da wanda ya gani ya bai na kalkul kulli yace wai nan duk yan aljanna ne ya ce bila hutani ba fa ya yake ba to in ba ƙarya kake ba me ya kawo magana ƙarya kai in ba rani me ya kawo sunan shi an ce dila bi ta hanyar nan ba tarko ce to in ba tarko me ya kawo sunan shi na fasa bin hanyar gaba da yadda mene da hujja sa sai yace iz annani kalifatu tijani ce saboda ni kalifan khalifan shehu tijani ne kun ga an ce fa hazihi sarat Biwari li kulli kalifati wannan karama ta in kaga shehu ka zama dan aljanna kai tsaye to duk kalifan sai ya gaje ta shi za shi wannan da yazo daga baya yace shi ma in an ganshi an zama dan aljanna tunda kalifan tijani ne shi za kuke ga ana ta bi ana mana fastocin shi ko ina dan kaga hoton shi in kaga hoton ma ka zama dan aljanna to da Allah ga tambaya idan wannan karamar gaskiya ce duk wanda ya ganshi ko a hoto ya zama dan aljanna to ni ma na taba ganin shi a hoto me yasa ni aka ce dan wuta ne ko ba ku taba ganin hoton shi ba su wayannan kalibobin kun ga ga hotunan sa ana mana ko ba gani ba to me yasa ku yayin zana aka ce ku yan wuta ne tun daga bai hude ma ya gani ya tafi dan ya tafi aljanna to ku da kuka gani me yasa aka ce ku yan wuta ne mu karamar da ne bata shafe mu ba akara maka lamu kai wai ina ake koyo addini mu mun ce dole in za ka yi addini sai ka yi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa ku ga addinin bid'a ka'idarsa ta farko ya haɗa ka gaba da ƙasa mai tsarki da an ce maka ce wayannan wahabiyawa ne ko ba ka ake faɗa ba kun san dalili saboda addinin su ba a yi a can saboda can garin qur'ani ne garin annabi muhammadu ne addinin su ko ba daga qur'ani aka samu shi ba daga wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka samu shi ba ha ƙarya nake ba ku taba zuwa saudiya ba wanda ma bai je saudiya ba kun taba gani ana sallah a makka a ɗakin kaba ko a talabijin kun taba gani tsakanin ku da Allah irin sallar mu ake koyin ta yin bid'a ba ku an samu ba sallar da ake a ɗakin ka ba irin tamu ne ko tasu wacce ake a madina masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi irin tasu ce ko tamu kiran sallar irin namu ake ko irin nasu da ka ban najeriya ka sauka kasa mai tsarki irin wannan kiran sallah na bidiya ba ka ƙara jin shi sai ka dawo kana faɗowa najeriya kana bi da kusa da wani masallaci yan bidiya kawai sai kaji wani ladan ya sha bidiya ya koshi na Allahu akbar Gariya nake musu bar to da Allah wannan madda ya sunanta mun san kowace madda tana da suna bar ya sunanta mun sai akwai madun asli ko madul tabi'i haka ne akwai madul wajibul muttasil akwai madul ja'izul munfasil akwai madul Iwam. akwai madul tamkin akwai madul farak akwai madul sila dawila aw sagira akwai lazimul mutaqallil kalami lazimul mutaqallil harafi wai ina tambaye ita wannan madda ina aka samu ta ya sunanta ba nan zai baka haushi ba ladanin sai ya hayya alal fala hayya alal fala ana dan kamantawa amma hayya alal fala na ake tsaya kawai zai gaji hayya alal to ina fala take ita fala wa shige ta da nan tambaye ku a rubuta littafi ba hayya alal fala bane to ita fala wa shige ta hayya alal kiran sallan da ake a kaba irin namu ko nasu kar ku san zuciya nasu ko namu kiran sallan masallacin madina irin nasu ko namu iqamar irin tamu ake ko irin tasu daidaita sahu irin namu ko nasu ka ta gani a dakin Allah sarki ka ta gani a dakin kaba an zo za a yi sallah a irin wannan sahun da ake Kai ka gala dan wai sai yayi haka ya ji bai taba kowa ba yayi haka ya ji bai taba kowa ba ya ce sahu ya daidaita kawai bismillah bismillah kawai da nan sai fara an tangarilla an yana wani langaji da hadu ta baya sai kashe ta samara iqama da an tagafirullah ake fara ko da Allahu akbar ba ku taba gani iqama a rubuce ba da an tagafirullah da istighfari iqama take farawa ko da kabbara a rubuce da me ake farawa to kai na da gabara da an sangafirullah an sangafirullah to tambayar da nake maka shi wannan an sangafirullah an sangafirullah da ka sa guda uku kamin ka fara ikama ina ka samu shi where do you get it explain yourself ina ka samu shi je karanta ihya usunna wa ikmalul bid'a na shehu dan hudu yace bid'a in baka da ihya usunna ina da shi in ban nan duk malaman bauchi ne ba wanda bai da ihya usunna je same shi duk malamin da ka ga dama tsaye zai dauko ya buɗa maka shehu dan hudu ya ce bid'a to yaya an taba yin kun taba jin wannan a ɗakin Ka'aba kun taba ji a masallacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to addinin nasu ba addinin da Allah ya saukar bane shi yasa inda aka saukar da addinin ba a yi balle karatun Fatiha balle ruku in ka je masallaci yan bid'a za ga abun ka kaga tsoho ya tsuma tukub tukub da kadai ke tashi amma da ya an sanya shi liman yana yin kabbara harama sai shedan ya jona masa wani standby generator sai kaga yana wani dukawa yana tasowa yana da kar ka rika bi shi kana mata shi wanda in ya gama sallah in kace wannan dukawa ya dago bai isa ba saboda shedan ya tafi amma da ya shiga sallah yana sa, shedan sai ya jona masa standby generator duk saurin ka sai ya riga ka dukawa da tashi ba maganar dumani na ta da itijalu ake sujadar irin tamu ake kutas ruku'un dagowar komawar sujada tahiyar sallama abin da ake bayan sallama an taba gama sallah ɗakin kaba liman yoyoyo ya ce a kawo salatin annabi goma goma wai zai yi mutane cuwa-cuwa ka taba ji a kaba an yi wannan ka taba ji a masallacin annabi muhammadu an yi wannan sallallahu alaihi wasallam ai kai liman sallar sai aka ce ka limanci jama'a Abin da za a yi bayan sallah waye na kan limamin bayan sallah ita sallah da Allah yana so a yi ta a jami ba a jami ya kawo ta bai ce wa aqimu salata wa atu zakata warka'u wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in Allah ya ce wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka aqimu da jam'i; wa atu zakata warka'u ku yi ruku da jam'i; kai kadai a ma'ar raki'ina cikin yan uwa tare da masu ruku sallar kun ga Allah ya ce a yi ta a jami shi yasa ya kawo ta da me amma da an yi sallama to abin da za a yi bayan an yi sallama kowa shi kadai aka ce yi shi yasa Allah sai kawo shi yana magana da kowa shi kadai Allah ya ce fa iza faragata fa iza faraghta fansab me za ka yi wa ila rabbika farghab Allah ya ce fa iza faragata in ka gama sallah saboda an gama sallah yanzu Allah yana abinda zaka kai kadai zaka yi shi yasa aka kawo shi singular aka kawo shi mufrad fa iza faragata in ka gama sallah ba fa iza faragatun ba fa iza faragata kai in ka gama sallah fansab ba fansabu ba ka ci gaba da zama nan inda ka gama sallah ka kafu a wurin me za kai wa ila rabbika ba ce wa ila rabbikum ba ya zuwa ga ubangijinka fargab kai kadai kai kwadai ba fargabu ba faragata ta kai kadai duk dakikancin ka dan me ba za ka gane language na qur'ani ba fa iza faragata kai kadai fansab kai kadai wa ila rabbika ka ka kai kadai far to ina ka samo yi wa mutane to ka san matsalar mutane ne yanzu liman ya tsaya bayan an gama sallah ya ta tanki tanki qul huwallahu kafa uku uku ga walidanmu alam na sharha yan kasuwa Allah ya kawo budi in ya ga wani honorable ya ce idza jaa nasrullahi Allah ya kawo fatahu duk wannan tanki tankin ka gama wani ka san damuwa shi yayin da kake damuna mai albarka takin zamani kasuwa ta budi shi wani wata yarinya ce hadiza yake son ta kaman ya fada rijiya duk abin da ka roka masa in baka ce Allah ya bashi hadiza ba aikin banza kai kai kuma baka san yana son hadiza ba balle ka roko ta kamar shi ya roki hadiza sai da dare mashi mana sannan annabi ya karantar da alkar da ake yi a bayan sallah azkar din da annabi ya karantar kowa shi kadai ake so yi dan me ba za ka bar mutane su yi abin da annabi ya ce ayi ba dan me ba za ka bar su ba why ka zo ka ce sai ka musu limanci saboda tsabar ciwa kawai liman ya wayo shi yasa a tsana wani mahaukaci ya shiga wani masallaci an yi sallah ba san mahaukaci bane da rintirin ne sandar su a jingire wani firre da katu ana gama liman ya wayo ce salatin annabi goma goma sai mahaukaci ya miƙe ya ɗauki sandar sai faɗa. kafada ce annabi za ku yi salati goma goma yake ko ni aka masa lati goma ayi ai kadan balle annabi Muhammadu dubu dubu kowa zai yace wanda bai sanadi dubu ko bai ci dukan bala'i ya dora sa gashi birna da kato ya tare gaban masallaci ga lidiran bai sanda yana ta yaka bala yace kowa sai yayi dubu wanda bai dubu bai ci dukan tsaye a masallacin ya kalli ne bai yace ya manci ka fara bali man ya fara Allahumma salli ala Muhammad ce ya gama ma ya ce ya kake ko ɗari ba kai ba dubu ci gaba wai saboda me muna kiran ku ku zo a bi hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku kuma ku tsaya tsayin daka wai sai dai mu bi hanyar wani muna kiran ku zuwa ga aljanna kuna kiran mu zuwa ga wuta kai wa ya qaumi مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ده فكرة ce الله bar Allah تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار أتذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما